من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ga watan shida a jerin lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala shekarun hijira 1439 ci gaba da karanta wannan littafi na muwaɓɓa na imamu malik wanda yau insha Allahu shine majalisinmu na biyu inda a jiya majalisinmu na farko mun dan faɗi kaɗan daga cikin tarjamar shi imamu malik da ita muwaɗa a takaice yau kuma insha Allah za mu fara ne daga farkon littafin daga inda ya ce bismillahir Allah muke rogo ya datar da mu ya yi mana jagora ya kuma taimake mu da ikilasi ma'ana yi don Allah Allah kuma ya taimake mu da tabbata a kan ainihin neman ilimi don gyaran addininmu da kuma ɗaukaka addinin musulunci binciken hadisai karanta su da bincike a kansu shine rayuwar musulunci sakaci da watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ainihin kashe addinin musulunci domin wata rana har sai an dawo an manta asalin yadda yake amma idan ana raya hadisan manzon Allah da karantawa da kuma bin su bi na diddigi insha Allah za ka kullum ana kwatanta addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya karantar da shi manzonsa shi kuma ya karantar da al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce bismillahir rahmanir rahim duk abin da za ka fara ya kamata ka fara shi da bismillah ma'anar wannan bismillah shine da sunan Allah za mu fara karatu domin kowace bismillah da muhallinta <clears throat> lokacin da kake rubutu kuma da sunan Allah nake fara rubutu bismillahi da sunan Allah nake fara cin abinci bismillahi da sunan Allah nake fara noma bismillahi da sunan Allah nake buɗe shago bismillahi da sunan Allah nake nake nake don haka kullu amrin zibalin duk wani al'amarin da ke da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da buƙatar a buɗe shi da bismillah in har ba a yi haka ba kuma to lallai fa huwa aftaru yana da yankakkiyar albarka shi yasa ake fara kowane abu da bismillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi idan aka ce sallallahu ala sayyidina muhammad ana yin addu'a ne ana neman allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzon allah ɗaukaka a bisa sauran dukkanin halittu annabawa manzanni wa ala alihi wa sahbihi sannan kuma ana addu'a ana nema wa sauran dukkanin alayensa da kuma sahabbansa da duk waɗanda suka biyo baya ga wayannan da kyautatawa su kuma ana nema musu gafara ana kuma nema musu rahma a wajen ubangiji to Allah ya dada tsira tare da aminci a bisa wannan shugaba namu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa da kuma alayensa da sahabbansa malam yace kitabu hukuki sala idan aka ce kitab ana nufin abun da ya tara abubuwa da yawa to shi ne ya taro wukuti sala lokutan sallah a cikin kitabu ake samun ba ana samun fasli shi ya sa littafi gaba ɗayansa ake ce da shi kitabu saboda ya tattaro babubuka nau'i daban-daban a cikin littafin akan samu kitabu kaza cikin kitabu kuma akan samu babu kaza a cikinsa aka samu fasulu kaza to shi wannan kitab matattara ce ta lokutan sallah abinda zai karantar da mu lokutan sallah to wannan ruwaya kenan ta yahaya ibn yahaya al ya zo da shi a matsayin wuqutus sala amma kamar ibn bukair al-misri ya zo da shi a sigar auqatis sala kamar ibn al shi kuma ya zo da shi a matsayin waqtus sala wuqutus sala auqatus sala waqtus sala ina so mu fahimci ita wannan muwaffa ruwaito ta aka rika yi daga wajen shi imamu malik kowanne kuma idan ya ruwaito ta zai ce maka ya samu ruwayarta ne daga wani wani wani imamu malik shi kuma imamu malik wannan hadisin da yake magana akan abu kaza daga wajen wani shi kuma wani ya ce wajen sahabi wani shi kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi don haka wannan ruwayar da take hannunmu ta yahaya ya yahaya laisi ce akwai ruwayar da su buhari suke ambato wanda za ka ga an ce yahaya ya yahaya ba wannan yahaya ya yahaya ba ne za ka same shi shi nai saburi ne wannan yahaya ya yahaya laisi wancan yahaya ya yahaya nai saburi wata za ka tar da ruwayarta ba na mu ya yahaya ba ne amma yanzu wacce take hannun ruwayar mu ya yahaya ne hallaisi an fahimta ko domin a wancan lokaci idan aka ce ga malami masanin abu kaza ɗalibai sukan hallara su je sai suna ruwayar wannan ilimin a wajensa shi kuma zai ce ga yadda na karanta shi a wajen wani wane kuma ya karanta shi abun wane wane kuma ya karanta shi abun wane wajen wane ya ce kaza kaza kaza su kuma suna rubuta to shi wanda yake cewa haddasa ni to shine rawin haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan qal kaza wa kaza wa to shi yasa sai yi mamaki yanzu kila za mu ce قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر muka ci gaba da karanta hadisi zaka ce to an ce imamu malik ne ke da muwa, to sannan kuma an ce an malik an anas ibn malik ko to ya abun yake nan kuma ce kala haddasani yahya ibn yahya al-laysi da aka mata kawai a ce kala imamu malik ko to shi wanda yake wannan rubutun ko wanda yake wannan bayanin sunansa ubaidillahi ibn yahaya ibn yahaya shi shine mai cewa haddasa ni na farkon nan an gane ko ubaidullah ibn yahaya ibn yahaya shi shine mai wannan dan yahaya ibn yahaya laisi ne babansa yana faɗi shi kuma yana ɗauka shi ne ke cewa babansa ne ya hayan mu ya haya ne ya ce haddasa ne ya gaya mini kaga shi bai kawo sunansa ba to shi ne ubaidullahi ina fata na fahimta to wukutu sala idan aka ce wukutu sala jam'u kasa aukatu sala kuma jam'u killa waqtu salati kuma ainihin mufradinsa ne to idan aka ce wukufu auqatu alwaq akwai bambanci amma kuma yana iya tafiya ya haɗu ni ɗaya idan aka samu auqat auqat auqat suka taru sai a ce da su wukut farko dai tukunna idan aka ce alwaqatu sai ya haɗu da alwaqatu zai haɗu da wani alwaktu ya haɗu da wani alwaktu sai a ce auqat to idan kuma auqatu ne ya haɗu da auqat auqat auqat suka taru sai a ce wuqut kaga jam'u kasarati ne jam'u kasarati domin shi jam'i ne na yawa wancan kuma jam'i ne na kaɗan to abin da ya sa aka kawo wannan shi wanda ya kawo shi a matsayin kitabu wuqutis sala domin sallah tana da lokuta kowace sallah tana da lokaci ya ce guda uku akwai lokaci wanda yake na farko muktari akwai lokaci na biyu mai binsa sai kuma lokaci na wanda ya manta ko bacci shi kaga wanda mantawa ya ko bacci ne ya ɗauke shi sanda biyu ya farka nan ne lokacin tabaran ko bane akan haka aka tafi sallah tana da lokaci muftari da kuma laruri da kuma na wanda ya manta ko bacci amma banda wanda ganganci ya ɗebe shi bai yi ba wai zai rama wannan baya cikin lissafi domin shi wancan wanda bacci ne ya hana shi bai yi akan lokaci ba ko mantawa ya yi shi ba ko ake kiranta ba ya sallace ta kawai lokacin ta ne lokacin da ka tuna ta wannan lokacin ta ne to haka kuma muktari lokacin ta ne mai bin muktari ma lokacin ta ne to kaga tana da uku azhar tana da lokaci uku la'asar haka magariba haka isha'i haka to in aka hada irin wayannan sai a samu wuqut to shi kuma wannan sai yace auqat kamar kenan ibnu ukay al-misri shine ya zo da ruwayar kitabu auqati sana amma wannan na ya shi shine wanda ya zo da kitabu wuquti sana kenan jam'i ne na jam'i to wanda ya zo da shi a matsayin auqati sana kamar ibnu bukayn al-misri an nuna sallolin dukkansu kwata-kwata wato suna da lokuta guda biyu muftari da laruri sai magariba kawai sai magariba to idan aka ɗauki haka kaga azahar tana da biyu la'asar magariba isha'i asubahi ko to to sai suka ce to tun da haka ne magariba kuma ɗaya ne da ita lokutan sun zama nawa eh eh ya zama nawa to kaga bai kai goma ba to ba a kiransa hukun. sai ya ce auqat tunda bai kai goma ba dunan ashir akan kira shi da auqat sai a ce jam'i ne na killa amma sama da haka akan kira shi jam'i ne na kasra to shi akan haka ya dauka to shi kuma wannan da yace kamar ibnu qasim yace kitabu waqti salah kaga shi waqtu salah mufrad ne kawai lokacin sallah to shi kuma wannan ya tamilu yana iya daukan mai yawa yana iya daukan kaɗan idan aka ce lokaci kawai yana iya ɗaukar lokaci mai yawa yana iya ɗaukar kaɗan to shi ya ɗauki zai iya amfani da wannan a mai yawa, zai iya amfani da wannan a kaɗan ɗin don kada ka ɗauki wani littafin wata rana mai ruwayar waɗannan katar da hakan ka dutse ne shi yasa malamai suke yi maka irin wannan bambance-bambance ina fata ana ganewa to sallah kaga kenan hatta lokacinta sai an karantar da kai yadda lokacinta yake to shi yasa shi imamu malik ya zaɓi ya fara da lokaci sauran waɗansu mawallafa sukan fara da sarki kitabu ƙahara babul miyahi ko sukan fara da tsarki sai su biyo da maganar ruwaye da yadda za a yi tsarki don gani suke yi duk wata ibadar da za ka yi kawai in ka yi ta dole sai da tsarki kafin ka yi ta to don haka sai su fara koya maka tsarki kafin su koya maka yadda za ka yi ibadar to shi kuma hikimarsa to ai ibadar sallar ba za a tashi yin ta ba sai lokaci ya yi ya kamata ka san lokacin tukun kafin in lokacin ya yi sai kuma ka san yadda za ka yi tsarki shi sai da ya karantar da kai lokaci sannan sai ya kawo kitabu fahara imamu malik an gane wannan ko to ga hadisin sa قال حدثني يحيى ya يحيى الليثي عن مالك بن انس بن عن مالك بن انس an ibnu shihabin anna umar ibn abdul aziz أبقر الصلاة يوما فدخل عليه أروى ابن زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أبقر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل, فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة آه أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمنت فقال عمر بن عبد العزيز عيلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثني عائشة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تضحى wannan ina ganin kila ya ce muna min ƙari shi ya yi to ya ya sai ka kaddara qala ubaidullah ubaidullah yace dan ne yake karɓar ruwayar daga babansa shi ne mai cewa haddasani kamar ya ce haddasani abi sai ya kira shi karara ya ce haddasani yahaya ya yahaya a nan kenan ubaidullahi ibn yahaya ya ce haddasani yahaya ibn yahaya yahaya ibn yahaya ya mun wani yahaya ibn yahaya don ya bambanta shi da wancan yahaya ibn yahaya mai sabo sai yace yahaya ibn yahaya laisi domin wannan shi ne zai bambanta maka shi da wancan tunda shi ma wancan yahaya ne babansa yahaya wannan ma yahaya babansa yahaya to da me za a bambanta su wannan allaisi wancan allaisa shi kuma ya samu wannan ainihin riwaya na wannan hadisi daga cikin hadisan da imamu malik ya kawo a cikin muwakarsa ya ce an malik ibn anas daga malik ibn anas an ibn shihab ibn shihab babban malami ne wanda imamu malik ya yi riwaya a wajen kyau ya ce anna umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz ɗaya ne daga cikin amiran da suka shugabanci madina wanda ɗaya ne daga irin jikokin umar ibn khattab wanda kuma ya yi wannan shugabancin madina kamar a ce gwamna na yankin madina a lokacin shugabancin kalifancin eh, walid ibn marwan walid ibn abdulmalik ibn marwan lokacin wato daular umawiyawa kenan banu umayya to shi daga cikin gwamnonin da suke shugabanci duka babu gwamna wanda yake da tsantseni da kakasantan kamar shi wanda ya jagoranci madina umar ibn abdulaziz domin ya zuba adalci ya kula da ainihin haƙoƙi to anan amma duk da haka ga abin da ya faru da shi a fara salata mai ya yi kinkirin sallah wata rana a zamanin wannan mulkin na wannan haula tasu yawancinsu ana yawan jinkirta sallah har lokaci ya kure to amma shi ɗin ne kawai cikin wa'annan gwamnonin da baya haka sai rannan aka samu kuskuren hakan ta faru da shi kuma rannan ya haɗu da wa'azi yana zaune akan mimbari har lokaci ya kure sallar la'asar asali. a karar salata kaga anan a wannan ruwaya ta muwaɗa ba a bace sallar ba amma a wasu ruwayoyi salatar asar sallar la'asar yauman wannan shi zai nuna maka ba kullum haka ne ɗabi'arsa ba wata rana ne aka taba faru yayin jinkirin sallah fadakala alaihi urwa urwa ibn zubair kun san zubair shi sahabi ne urwatu shine ɗansa sannan kuma mahaifiyar urwa ita ce asma'u bintu abubakar to sai ya shigo wajen shi wannan shugaba umar ibn abdul aziz fa akbarahu sai yake bashi labari na ga kajin kirkal asar ko amma fa ga abin da nake so in gaya ma al mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin gwamnoni na lokacin muawiya kenan sahabi ne muawiya sahabi ne kuma shine shugaban da hassan ibn ali ya sauka ya bar masa shugabanci bayan sayyidina aliyu ɗansa ya karbi wannan jagoranci saboda dama ya tar da abun ana ja'in ja wayansu suna goyon bayan muawiya waɗansu bayan ali to shi da ya karba sai ya ce ya sallama wa muawiya don kar a zo a yi kazin jini akan shugaban muawiya sai ya zama shugaba ne na gaba ɗaya al'umma ta ɗaiku wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa ce wannan jikan nawa wannan ɗan nawa wato zai zama shugaba wanda kuma dalilinsa za a haɗa kan al'umma to shi muawiya a lokacinsa ne sai ya naɗa ainihin shi mughiratu bin shuba shine gwamnan kufa akara salata yauman wa huwa bi kufa ya jinkirta sallah wata rana shi ma a kufa fadakala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari ya shigo wajen safakala ma haza ya mugira yace me kenan wannan ya mugira sallar la'asar har yanzu wannan sallar da urwa yake tunatar da umar ibn abdul aziz shi ma mughira ibn shuba sallar la'asar ce ya jinkirta shi ma wannan umar ibn abdul aziz sallar la'asar din ce ya jinkirta to shine anan yake ce da shi menene haka ya mughira sallah har yanzu ko kuma sai yanzu za a yi sallar la'asar Alaysa, kada alimta anna jibrila na shin ashe sha'anin ka kai ba ka da sanin jibrilu ya sauka musamman don ya karantar da manzon Allah lokacin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yace jibrilu ne fa ya sauko musamman ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wannan kuma ya faru ne bayan daren da aka yi isra'i da miraj da shi annabi sallallahu daren da ya je aka bashi wa'annan salloli da kuke ta fama da su ko bayan da ya dawo washe gari mala'ika jibrilu ya zo da azhar ya jagorance shi suka yi azhar haka da asar da tai haka magariba haka ishari haka asuba to shine anan yake tunatar da shi ashe ba kasancewa jibrilu ya sauko ba fasalla sai ya yi sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ma ya yi tsalla sallallahu alaihi wasallam to anan abinda zai nuna maka kenan sallar ta tare suke yi domin ya yi amfani da fasalla ya nuna babu wani dadewa kamar a ce ja'a umar wa usman sai aka ce ja'a umar summa usman ja'a umar fa usman me bambanci ja'a umar wa usman ja'a umar summa usman ja'a umar fa usman me bambanci eh balarabe in kace masa ja a fulanin wa fulan zai gane kawai wani da wani sun zo ko tare suka zo ko a'a sai da wani ya zo sannan wani ya zo duka dai sun hallara amma bai gane waye ya riga wani zuwa ba to amma aka ce ja a fulan summa fulan wani ya zo sannan wani to an san ja a umar summa usman sai da umar ya zo aka daɗe sannan usmanu da aka ce summa to da aka ce ja a umar fa usmanu ba umar na zuwa usmanu na ke ba wani ɓata lokaci zuwan sake wannan nadira wannan nadira wannan fa'u kenan to a nan kaga sai ce fa salla yayi salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yayi sallah kaga kenan yana kambara yana yi yana dukawa yana dukawa yana dagawa yana dagawa an gane wannan ko ba wai sai da yayi ya gama sannan daga baya shi ya zo ya kwatanta to amma da aka gama wannan sallah ta farko ba sai ce summa sallah kaga kenan sai da aka jinkirta domin daga azhar zuwa al'asar akwai at-tarahi akwai tazara amma wannan da yake sallar suke tare yake sallah. nazala jibrilu fa salla jibrilu ya sauko yayi sallah fa salla shi ma yayi ba wani tsayayya tsakani ma'ana ba bata lokaci tsakani mai tsawo jibrilu na yi shi ma yana yi to sun yi sallah ɗaya kenan ita ce azhar thumma salla sannan ya sake dawowa ya yi sallah shine la'asar kaga sai ya amfani da thumma saboda an samu at-tarahi karatun yana da bukatar nutsuwa fa kaga da yace summa salla sannan sai ya salla ya nuna maka yanzu an dade bayan azhar ne yanzu an zo yin la'asar to al'asar din kuma sai ce fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi jibrilu yayi shi kuma take shi ma sai yayi to shi yasa wayansu suke cewa sai da yayi ya gama yana gamawa shi kuma yayi don ya nuna mar ya gane ko bai gane ba ko suka ce a'a liman ta saye saboda akwai wa'yansu ruwayoyi da yake ammani Jibril, Jibril ya limance ni mun yi sallah an gane wannan don haka ashe fa sallah sai shi ma yi wannan sallar tare da mala'ika jibrilu sallallahu alaihi wasallam thumma salla kaga yanzu an bar la'asar sai da aka yi tarahi aka dan jinkirta aka dade magariba ta zo thumma salla shi yasa aka kawo thumma saboda an dade tsakanin la'asar da magariba akwai tazara to sai ya zo kuma ya sake saukowa ya yi sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba a ce sun masalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da shi yanzu an bar magariba sai ce sun masalla kaga an samu tarafi an samu tazara tsakanin magariba da isha'i sai an jima shi yasa ya kawo thumma sannan sai ya sake yin sallah bayan da ya sauko Fasalla salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da shi an samu salla nawa an samu salla hudu sun masalla sannan ya sake saukowa yayi wata sallar ko fasalla salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da shi bayan da aka gama kaga an yi azhar an yi la'asar an yi magariba an yi isha'i an yi asubahi sun makala sai ya ce da shi bi haza umirta to da haka aka umurce ka fa idan aka sa ta bi haza umirtu to haka aka umurce ni in koya in kaga wata ruwaya ta zo da bi haza umirtu to mala'ika jibril ne ke cewa to haka fa aka umurce ni da in koya ma bi haza umirta to da haka aka koya ma fa kai sallah ana nufin umirta kai annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka umurce ka an gane ko a qala umar ibn abdul aziz sai umar ibn abdul aziz yake cewa ilam ma tuhaddisu bihi ya urwa kai urwa ka san fa abin da kake faɗi awa inna jibril yanzu ashe jibrilun ne huwa allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqta as-salah jibrilu din ne ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokutan sallah kana urwa sai urwa yace da shi kazalika kana a bashir ibn abi mas'ud al-ansari yuhaddis an abi yace haka dai bashir ibn abi mas'ud al-ansari ya kasance yana ainihin labarta wa mutane game da abin da ya samo an abihi daga babansa babansa sahabi ne ka yi sallar la'asar in ta yi inuwa ta yi tsayin ka kai amma baka san hadisin ba baka san asali ya aka yi ko to amma aka karantar da kai hadisin yanzu ka san sababin to shi Umar ibn Abdul Aziz bai san wannan ruwaya ba amma ya san lokutan sallah kowace ya karanta su amma menene asali na wannan ainihin lokutan menene ya aka yi har lokutan aka same su shine bai sani shi yasa har yake ta masa yanzu ashe jibrilu ne ka san fa abin da kake har ka zo maka yi mana abin da baka da tabbas a kansa Ya ce kwarai da gaske haka dai bashirin abi mas'udil ansari yake gaya mana wanda kuma hadisi ne ya same shi daga babansa qala urwa sai urwa yake ce da shi da haddathatni aisha kuma aisha ta ba bada labari zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli al-asra wa shamsu fi hujratiha ya kasance yana sallan da asar lokacin rana na cikin ɗakinta qabla an tadhhar kafin ta daga daga wajen tazhar kila ka fahimce shi a bayyana a kafin ta haura shine ma'ana tazhara kamar yadda Allah yake cewa idan da Allah ya so duk waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa sai a yi musu matatta sai a gina musu gida na zinari da azurfa da kalai na zinari da azurfa alaiha ya zuharuna kaga a kansu suke haurawa ya zuharuna suke haurawa sannan allah yana cewa eh, wa ma'arija alaiha yadharu ko wa ma'arija alaiha yadharu to don haka tana cewa lokacin inuwa ko kuma rana tana ainihin daidai kan ɗaki na cikin ɗaki na rana tana haska ɗaki na kafin ta sauka ke akwai katanga a gaba idan ta sauka inuwa ce za ta shigo ɗakin to kafin a ce ta sauka inuwa ta shigo ɗakina za a yi nasa waɗansu kuma sun ruwaito shi da cewa a maimakon washan su fi hujiratiha suka kawo shi da walfai an gane ko ƙabla an yabhar alfai kafin inuwar ta ɗaukaka kenan waɗansu sukan ce inuwar ita ce za ta zo ta hau cikin ɗakin lokacin kenan rana ta fita idan ranar ta fita daga ɗakin sai inuwa sai kuma ita ta shigo to a takaice dai ana kwatanta lokacin la'asar da ɗakin aisha rana idan ta taho za ta sauka ta hau sai ta haska ɗakin lokacin la'asar daga zarar kuma ta fada za ta koma bayan katanga inuwa za ta shigo cikin ɗakin to kafin inuwar ta shigo cikin ɗakin ana yin sallar la'asar wannan shine ake karantar take karantar da ainihin ɗalibanta lokacin sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na la'asar kana yusalli al wa shamsu yace ya kasance yana sallar la'asar lokacin rana fi hujratiha yana cikin ɗakuna wato ɗakin qabla an tawaha kafin ta haura to yanzu wannan ruwayar da aka kawo mana a nan insha Allahu arwaya ta gaba za mu ji yanayin lokutan sallan yadda za su zo yanzu wannan kawai an gaya mana ba a so a jinkirta sallah har lokacin kunci abinda aka karantar da mu kenan sannan kuma an karantar da mu duk mutumin da ya san ilimi to zai iya gaya wa kowa shi matukar kowa mai karfasa ne kaga shi mughira bin shuba matsayi gare shi amma aka yi masa wa'azi akan jinkiri haka kuma umar ibn abdul aziz lokaci gare shi wato matsayi gare shi shi ma aka yi masa gargadi akan lokaci ya jinkirta sallar asa an gane ko to insha Allah darasi na gaba za mu ji hadisin da zai ya bambanta mana lokutan sallan kala ɗaya ne ko kala biyu ne ko uku ne domin mala'ika jibrilin da ya sauko ba wai sau ɗaya ya sauko ba da ya sauko ya yi la'asar a zahar, a daidai lokaci ka washe gari da ya zo ba a wannan lokacin ya zo ba sai canja lokaci haka la'asar ɗin ma a lokacin da ya yi ta jiya da ya dawo ba a wannan lokacin ya yi ta ba haka magariba haka isha'i haka asubahi don haka sallah take da lokaci yalwatacce insha Allah ba za mu yi riga malam masallaci ba kamar yadda bahaushe yake faɗi darasi na gaba za mu ji yadda ainihin lokutan suke kiyaye irin waɗannan lokuta yana da kyau gun dukkanin mai sallah domin sallar sai in a lokacinta ne ka yi ta kafin take zama sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kuma malamai dama sun fayyace mana lokutan sallah a littattafan da muke karantawa na fiqh sai dai ba mu san asalin inda suka ciro ba an gane ko ba mu san asalin inda suka ciro ba to amma yanzu insha Allah za mu rinka jin inda suke ba an gane ko domin ka san kowane abu da tushensa Allah ya taimake mu a kasancewar yau juma'a ne ba za mu ainihin tsawaita wa mutane ba domin su samu su tafi kasuwanni da akwai masu tafiya wurare wa'yansu na nawa ko don haka za mu tsaya amma sa Allah wa wani akwai tambayoyi sai mu amsa sai a yi haɗuwa akwai tambaya game da abin da ya shafi sallama ya sallama kamar sallama ta da sallah da kuma sallama ta wanda mutum zai yi tsakanin da ɗan uwan shi musulmi ko ɗan uwan shi shin akwai bambancin kalma eh to bambancin kalma akwai yana iya kuma zama ba bambancin kalma idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yi daidai da sallamar da aka yi a cikin sallah domin a cikin sallah ma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to idan kuma ya zo ya ce muku salamun alaikum sai ka ce masa salamun alaikum kaga ba za a faɗi haka ba a sallah a sallah kan sai dai ka ce assalamu alaikum ko to amma yanda mu muke yawan yi a matsayin mu na magandata salamu alaikum salamu alaikum akwai tawayar abu assalamu alaikum ko salamun alaikum sabanin salamu alaikum salamu alaikum domin salamu alaikum din nan yana iya kai kuskure ka koma sallama can irin wanda munafukai suka yi kai salamu alaikum salamu alaikum amma in dai ka sa assalamu alaikum zai fi fita haka kuma salamun alaikum duka waɗannan suna da asali salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidi ko assalamu alaikum wannan kuma shine abin da dama aka karantar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to abin da nake so shi ya fahimta anan sallamar da kake yi a sallah da sallamar da kake wa dan uwanka duka ta sallar da ta waje duka yan uwanka ne kawa domin sallar ma ai yan uwanka kawa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake nan wajen assalamu alaikum wa rahmatullah wanda suke nan wajen to in ba kowa ba mala'iku suna wurin ba mamaki akwai aljanu musulmai suna wurin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum haka duka dai yan uwa musulmi ne ake yi wa sallam an gane ko to don haka ko dai ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko salamun alaikum wa rahmatullah wannan duka ya yi da isa ka ya na ya na'am wa alaikum assalam awa kuma sai ya ce alaisa kat alimta kaga alaisa kat alimta maimakon alasta kaga lasta suka ce shi ne aka fi amfani da shi idan har mutumin da kake magana da shi an raga shi sai ka ce alasta da a alasta kada alimta to sai suka ce eh hakan ya halatta a yi amfani da laisa a mutumin da yake sai ya lamirin ya koma akan sha'ani

oho hakika kenan ko ya ce wani lokaci ne ya kamata a yanka hakika dabbar da ake yankawa ran bakwai ga aikuwar yaro ko yarinya ko yara ko yan ko mata ko to akan yanka daidai lokacin da ake yankan layya lokacin da rana ta fito hanzi kamar yanzu in ka yanka ya yi ya gane shi ne lokacin yanka ka fahimta yawon wabin Allah faɗin wasu abubuwa wata kalma sai rika ganin kawai kamar dai ana hira ne to ka yi haƙuri wata ran za ka fahimci ne ake ne domin wani ko alali da yi kuma an zo ana masa wannan wani bai san littafin na hau ko ba an zo ana masa irin wannan to kaga dole zai rika ganin kamar wannan ma'adina aka dosa ne in aka yi haƙuri dai a hankali za a iso wajen insha Allah ya taimake mu domin dama aka ce har an kai ga wannan littafi ne kaga dole ne wanda yake da ƙasa ƙasa kan sai ne ya zo ya shaura ya haƙuri zai wahala a ce abun ya raba shi kamar yadda wanda matsayinsa ya kai gurin an fahimta ko don irin wayannan bayanai da za a yi na ƙarin bayani kan wata kalma duka wani sai kasa gane ma inda ka dosa sai a ƙara rusa shi to a haka ma muna nan dan takaitawa don in muka dubi fuskoki sai mu ga kusan kamar hakan din ne to shi yasa muke rage wasu bayanan eh? don haka Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi domin nuna mana bata a ne ya taimake da mai sarrafa kusa da wannan nabi